bashi shekaru daren biya bashiri ya mugunta rami sai ka to da gajere kankani daren jiya daren jiya daren jiya an tona a cikin duhu na dare an ne tun daren jiya mai mulki ba fito jiya shi kuma cuci da ta fariya rike mulkin aska wannan sai an baiwa dan mazan jiya sarkin jiya shekaran jiya ya barci ya kaura duk bazan jiya sarkin jiya shekaran jiya ya barci ya kawar duniya wanda dai kuma dai Allah na tuba yanzu ba na mantawa a sharar masir lokacin da na je maka ka san da duk shekara na je to in na je a share masir sai in wa alhazai aski mutum dubu daya a minti ɗaya tak ina ga na ga da ne haka na ce aski sai kan ka fes girman ka ya wuce gaskiya ne wannan girman ka ya wuce wannan <laughs> bawan Allah mai gari yana ya ce a gaya ma yana son ganin ka yanzu yanzu wai mai gari mai garin garin nan sarki ne ba idan sarki ne ni ma sarki ne ko kuwa gaskiya ne wannan wannan ma sarki ne wannan ma sarki ne in kai da ya sake dawo da kai to dobe ka za ta dawo kuma in gatari aka sa wallahi ba za a yanke ta ba ajiyar wani gangan gangan Allah ya kara maka imani daga ciya ka je ka kira sarkin afirka ka je ka zaman ka ya san ya san aikin nan ba bakonsa bane ya san kuma sarauta sai je kamar na aika wata kasa daban na sarkin askas ya muka ganka kai kadai ranka ya daɗi ya ce a gaya maka ba zai zo ba ba zai zo ba ka neman wanka mai kamar jirwaye wasu maganganu ma da ya faɗa ba za su faɗi daga bakina ba au ta nan ya bullo min in aika ta limana ya je ya dawo ya zo ya nan gurin ya ce ba zai zo ba shi ne turo ka da bakan magana ka gaya min rina ne fa ko wanda ka gadi a garin nan inda mai kafa biyu ne kai ko ne ne a karkashi na yake to ni ba in je da kaina ya ce ba zai zo din ba a ba ranka dade to yin haka ba shine mafita ba to ya za ka liman kamata yi alrashe shi ya zo idan ka tashi ka tafi zai kuri da ruba da da jiji da kai cewa shi ma isasshe ne hagun ka kaji akar makallahu ka kyale mai gari ya aiwatar da abin da yake so ya aiwatar zuwan shi shine zai tabbatar mana da gaskiya al'amarin nan idan ka dade idan kallon kowace ma ta kama ka soke ka soke ta ai garin ka ne ba da dogara, sarkin ah, dogare mulki ba sarauta fa almulku zullullah a'a inuwa ce ta ubangiji to kaji ba ya wani dan iska ce jere ta a garin nan ka dade tashin wuta fanta kalma na muje ya isa ma a daren jiya an yi jagwalkiya an kwashe shekaran jiya daren jiya bashiri ya mugunta rami sai ka to da ka biyo ba gangani daren jiya ka jiya daren jiya daren Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara maka lafiya. Allah ya kara maka lafiya. Je ka ce yanzu. Wanzan. Wanzan. Fada ta aiko ka je. Ka ce kai ba za ka ba kai tsallaka dire ka ce kai ba za ka ba. To ga mai garin can ya zo yana son ya ganka. Abin da ya kamata ka tashi ka je ka nemi afuwar fada tun kafarin kai ɓaci. Eh ka je ka nemi afuwar fada. Ka ji ko? Zan nemi ko Dalin na yi wa ina Na mareka, na mareka da abin da zaka ka kai na mareka kuma sai ka je sai ka farka. mu je sai kaje sai kaje Gani? Mu muka aika muka ce ka zo, ka ce ba za ka zo ba. To yau in taka maka tsageranci ko rashin kunya, a wannan masarauta tawa akwai wanda suka fi ka rage kunya. In taka maka wata tsatsuba ko wani boto da wani siddabaru to wanda masarauta ta fi karfin kare na gaya maka muna da wani suka fika yau ina kare ka ka kuma magana kalan kowa da kake cewa za ka yi mun hana ba za a yi ba na rufe ta na soke da daga nan har in bar duniya kalan kowa a nan garin ta zamai ba za a yi ba kare na gaya maka kai sarki ne a gurinsu ni ma sarki ne a gurin mutane na to shi ka shiga gona ta ka matsa min to kuma za ka gani kuma to kai dan gani la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi kamata inna lillahi wa inna ilaihi a dore dade inna lillahi wa inna ilaihi Ina tabbatar maka. Kai sarki ne a gurin su, ni sarki ne a gurin Ina tabbatar maka. Zancen kalan ko kaki ko kaso za mu ka je ka ci gaba da gaya mutane cewa ba za a yi ba wayo kafata tsatsa ba kuma ka fara ganin ta tun daga yanzu wayo kafata yadda ka shiga cikin amurana nema na shiga naka. tona cikin dubu na dare an binne tun daren jiya mai mulki babu ya shi kuma cuci da ta fariya. Rike mulkin aska wannan sai an baiwa in bazan jiya. Sarkin jiya shekaran jiya ya bar jiya kawar duniya. A daren jiya. an ba ba sami ba ni za a gaya gado mutumin da da ni ba wai haye ba ne gado ne kan askani a gado ne har wani ya sai daga hannu mutumin da a aikin maka lokacin da ba na mantawa in muka je a shara mansur sai in alhazai dubu uku aski a awa daya baba akuya ma aski nake mata baba jaka ma aski nake mata baba ke wai kai da suwaye haka kake ta masifa ba ruwanki ba ruwanki ko ko da suwaye lantana ba a sarki biyu a gida daya ya ce ke ni ne sarkin aska ki bari in tukuna hakan ta faru za ki iya ɗauka amma sai na ɗauki dabira na fita ke ma sai ki ɗauka to ki hankali zan maganin ki. Ni yanzu baba shi kenan? Ba da ikon yin abin da na ga dama kenan sai ka ban izini kafin zan yi? ai daman na san ba a sarki biyu a cikin gida kawai dai daman ina so in gwada ne in dinga yi saboda kar ka zo ka mutu ka tafi ni ka banna a wala ni ban iya aikin komai ba in ta kame kame da yake bari kuna sai na mutum kuma kafin in mutu ke bari a gaban idan ki zan dauko wanda zai zama mai gado na amma ba ke mata ba ki hankali bana so in kinki wallahi zan maganin ki kawai ka fita na fita kawai baban mu kowa ya nemo kawai Allah ya ba mai rabo sa'a to shikin yawwa An ban sa miki hannu sai kin je aski kowane aski na jikin kowane gashi na jikin ki sai kin je aski ya ki askuwa alqur'anin ubangiji baba baka san yar naga da ba kenan kace ba a sarki biyu sai dai na mutu ko ka mutu Allah ya sa mu cika da imani mu ga wa zai gaji harkar. Ah, Lantanoni, Ah. Ya ne na ji kuna ta sa'an sa da baban naki ne ya faru? Wai babanmu ne zan je nan gidan suna na ya aski wai yake ta mazifa wai ba a sarki biyu a cikin gida shine kawai na ce mishi yayi nashin yana Allah ya ba mai rago sa'a. Ni umma barin je gidan sunan can. Ta. Allah mai iko. lantana sarkin rigima. Lanta sarkin rigima. ta dage dai dole dai wato ita ma sai ta zama wanzamiya ine miki addu'a Allah sa ki zama wanzamiya domin ki yi fice a cikin gidanmu ke kika dauki ni ke ha ai ba mugunta bace kai bakin ciki kake mata ta koyi sana'ar ta kai ake da ga an taba sarki biyu a gida daya ma hukaciya ma hukaciya ciki ni da hankali na amma mai gida ai tunda kai ka tsufa ai ina tunanin zaka mutu ka bari to sai a wari sai na mutu ko ko to yanzu in ban da bakin ciki mai gida sai so kake sai ka mutu sanan ta koya tun ka ta mutu ka koya mata wallahi aba ni wallahi bana sayar nan bakin halin naka Dandalin Allah da sai kin zama wanzami a cikin garin nan. Yanda yake saba safira yake tafiya yake aski. In Allah da lantana ta sai ta zama wanzamiya. Oho ni dai na faɗa sai ta zama wanzamiya. Kuma ni ma in na tsufa sai na yi wanzanci sai na gaji miki. Bari rana ya ɓace zaki je fitsarin ki ki ki fitsarin zabira. A daren jiya. A daren jiya, a daren jiya, a daren jiya, daren jiya. daren jiya daren jiya ne daren jiya altine da aka yi ina mana ina ba ki haka wannan maganar da ake faɗa a gari ba shara aka yi miki ba ƙari aka yi miki ba da gaske ne me kuma na yi haba ladidi ya za a ki baro gidan mijinki ki zo ki kama sana'ar maza ke baban ki ba mutuwa ya ballantana a ce kin ci gado to gaskiya altine kina neman jafa'i tsakanina da ki ai duk wanda ya bar gida an ce gida ya bar shi kuma aka ce baka da gadon da zaka gaji mahaifinka ai kayi asara to bari na faɗa miki wallahi ina ganin mutuncinki kawai ki canja wannan magana sai mu daidaita kin ji ko ai duk mutuncin da yake tsakani na da ke ba zai hana gaya miki gaskiya ba to ki faɗa min na ce faɗa min gaskiya kin ji faɗa min in dai abu mai muni nake yi ko mara kyau faɗa min gaskiya shikenan ke Ki bar ganin wai wai dangantakan da yake tsakanina da ke na kawance ki yi tunanin ba zan iya cin mutuncin ki ba. Wallahi zan iya miki rashin mutunci. Allah. To ai ni duk mutuncin da yake tsakana da ke ganin yake ko kina buɗe baki kina aman wuta a matsayin yadda muke da kusanci da ke bai kamata in kyale ki ba ko kowa zai ki gaya miki gaskiya ya kamata in gaya miki. To tare ni tare min hanya kin ji? Na ce tare min hanya. Ni kike ce a gwanda ki gaya min to gaya min kin ji? Na ce ki gaya min. To ai dole in gaya miki gaskiya. a daren jiya an yi an kwashe shekaran jiya daren jiya bashir ya mugunta rami sai ka to na gajere kankani daren jiya daren jiya daren jiya daren jiya an tona a cikin duhu na dare an binne tun daren jiya mai mulki babu tutiya shi kuma cuci da ta fariya rike mulkin aska wannan sai an baiwa an mazan jiya sarkin jiya shekaran jiya ya barci ya kawar duniya. Ladidi ladidi ladidin baba Allahu akbar Allah miki albarka sannu da zuwa. Ya mai kama da ubanta Allah baki iko ki gaji ubanki yan nan ina miki addu'a. Barka da huta. Yau. Ya mai kama da ubanta. Ladidi aka zami anya. Ba ni da ikon sani sharri a gidan nan sai kin saka bakin shi ne kin kiro. Eh ina matsayin mahaifinki da ni ka fito manta ba ni ya da a duniya wacce ta wuce ki ni ku baki da uba da yafi ni amma kiriki zan zan zo ce kar ai kaza ko ai kaza ke ba za ki ba ai yanzu ma baba ba yin ake yi ba kawai dai kai damuwar ka sarautarka ni kuma ba ruwana da sarautarka kawai ni in gaji sana'ar mahaifina shine burina amma ba wai in gaji sarauta ba karuwa na ɗacen sarautar ka kariki. Inu shi ne magaki ba ke ba. Me ka ce? Ba abin da nake. Ke kuma me ido kamar an soya gida. To ido na kama an soya gida kai kuma naka idan kamar gurjiya kamar borin mai koko Kama an shaƙe bera a tarko.

Kai Adamu. Me ka ce da na wuce? Ni ba abin da na sani. Kai. Me ya ce da na wuce? Ni ni ba nan da ka gani ina zaune a cikin gida ma. Da abin da mutum yake faɗa ina ji wallahi sai dai na kyale shi. Wallahi ina ji sai dai na kyale ka. Ni ce mahaukaciya ko saboda na yi gado. Na zama mahaukaciya ko? Ado, wannan shi ne na farko shi ne na ƙarshe, kan na sake jin sunana a bakinka. Idan kuma ka wallahi zan sa a shanye ma kafa, sai dai babarka ta haifi wani wallahi. Wallahi sai dai babarka ta haifi wani a gidanku. Kuma ka san zan iya ko? Ko kan na sake ji. Wallahi na sake ji zan nuna maka mawukaciya ce ni ta gaske. Ka gane yayi. yawwa daren jiya mashirya mugunta rami sai ka to na gajere kankani daren jiya daren jiya daren jiya daren jiya a tona a cikin duhu na dare an binne tun daren jiya mai mulki ba fito tiya shi kuma cuci da ta fari a karau amma na dawo wallahi yaya na ka shigo ranka ba amma wallahi yunwa nake ci kuma yunwa sai ka bata rai ha ba da Allah Duk da dai mun yi baki da za a gidan, amma na san ba zan rasa wani abinci a cikin gidan nan ba. Bari dan dauko maka. Allah na tuba abinci dai kai ma ka san dole aka zo gidan nan. Allah ya dama ma. Amin ah, gode Allah abinci baya wuya gidan nan. Ina haba. Allah na tuba. Wani ma ya rawa bare dan makaɗi? Ya Allah ya rahmani ya rahim. Ya Allah ya rahmani ya rahim. To, ga abinci nan ɗauki ka ci. A ba ma rabo da abinci, na. Sai haƙi ka fara bacci in. Ai ka ci cika goshi abinka. An jima ma zan tashi zan ɗora wani. Ai ban so abinci. Wai Inna lillahi. Me ya kai? Wallahi shi ma ce a ciki. me suma ce a ciki wallahi suma yes suma ce a ciki wallahi gashi ina gani umma Dama dan wake ne kai dan wake ne kai. Dan wake bane su ma. Wallahi dan wake na kama. Wallahi dan wake na kama. Umma ki duba ki gani su ma ce a ciki wallahi ba dan wake bane. Allah ba abinci bane umma. Allah me iko. Dan kaga fa kaga. Dan wake ne ba kalli. Dan wake ne fa. Dan wake ne. Gahi. Dan wake ne fa. Kakkai min sharri ba na son hauka. Da ah, ɗauki ka ce. A umma, ni wallahi su ma nake gani umma a ciki. Na ji ikon Allah. Umma kin gani? Kin gani umma wallahi su ma ce. Dan wake ne bana. Wallahi umma ba dan wake bane. Allah su. Ga shi baki na. Kai, ba hankalin ka nan. Anya wa anya. A hanya ka ta dawo baka gamu da irin samarin nan shashashan samarin nan na kankarin nan tamu. Su baka wani abu ka sha ba? Ma ba na shan komai wallahi. To baka da hankali. Baka da hankali to. shikenan a'a a'a ni ma na huta na huta ni ma ni na ci an jima rufe min abina ɗauki ruwa ka sha ba shikenan ba inda ba yayin gwadinta ba yaya me umma jini ne a ciki wallahi wallahi jini ne umma a ciki jini jini ne wallahi umma kai wannan ina jin mutanen boye ne suka zo a'udhu billahi minash shaitanir rajim tuttu innahu man Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim tuttu ya kalo ya baro ya mazo ya rika shi kashin karan gwa ga tangar Baba ya gida ya yara. Lafiya kalau yan nan. To Allah da Amin ya Allah amin. Sa a gama lafiya. Amin. Na so ne roƙi arziki. Mun tuba, mun bi Allah, mun bi Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mun bi ku, mun bi yar gidan nan. Shi durƙusawa da ai ba kaciyawa bane. Ko? Me ya faru baba? Eh wato abin da ya faru shine tsakanin ɗana Adamu dan wajena mm. da yar gidan nan. Wata samu sace in gaya miki ta haɗa su. A'a. Da ta haɗa su shikenan Adamu dai in gaya miki muna cikin tashin hankali yanzu. Sai na kawo mai abinci a kwano da ya buɗa sai iga suma a ciki. Sai ya buɗe ruwa zai sha ko kunu sai iga jini. Ita kanta kuma yarinyar 'yar uwar tasa ga tsohon ciki tana kwance ba lafiya. Ni wannan al'amari na rasa yadda zan da shi. Dan Allah ku gafarce mu. Baba. Ku yi hakuri a bata hakuri. Baba. Na'am. Kin sa jiki na yi sanyi, hankali na kuma ya tashi. Muhammad ya hakuri. Yarinyar nan a kullun ta Allah Allah ne da kullun idan ta fita sai an kawo min karar ta sau takwas ko sau goma. Gari ya dauka, gari ya dauka. Kina ji? Ya hakuri baba, ya hakuri, ya hakuri. Mm-hmm. kin ga dai yarinyar nan Allah ya sani ba ni na haife ta ba zuwa ne na tare da ita a cikin gidan nan haka ne kina ji ina ji ubanta kuma yana can daji idan Allah da idan ya zo zan faɗa masa komai zai zo da sauki idan Allah ki hakuri baba wannan abu wannan abu wallahi bala'i muke gani a gidan nan a ba ta hakuri a ce mata mun tuba mun ba Allah mun bi ta zan faɗa mata wannan yawa ta ka zama shi ta kuma uban naka shi umanci kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ba ta hakuri baba ki da mu kin ji baba biki sa takalmin ba

Allah ya saka ma da alheri garba karama taimaka min garba karama garba karama taimaka min Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannan ku da zuwa. Sannan ku da zuwa. Sannan ku zuwa. Dan bala ne? Mm. Sannan ku da zuwa. Barka da mu. Lafiya. Ya karfin jiki kuma. Jiki alhamdulillah. Allah ya kara afuwa. kare dade muna kan hanyar mu yanzu tahowa. sai na haɗu shi ma da muhammad yunus na bango da jama'a su suka ce ai maka sannu su ma za su zo na bango Allah ya ƙara afuwa da yake za mu je wajen aikin mu na gado muka ce bari mu matso mu dubiya Allah ya ƙara afuwa Allah ya kinke ga wannan to mai gari to har da wani abu Allah ya ƙara lafiya Allah saka da alheri Allah ya ƙara lafiya amin amin ne dai hada wani abu ah, a haba haba hada to madalla hada wani abu Allah saka da alheri na gode a ah, kyalin su bayar ai sun suka niyya ba ganin a wani continuity ai banda kaji bari na dan taka musu ana sarkin dogara karka fita karka fita tsaya tsaya karka fita eh in ka fita nan tsotsai zai iya hada kudin nan eh, eh tsotsai zai iya hada musu wannan kudin eh kawo su kawo kudin nan eh yawwa yawwa amma ranka daɗe ka san ba aikin da nake jinyar zaman jinyar ka nake yi haka yake to ranka daɗe ni ma ya kamata ka tsantsa kudan mun wani abu a ciki eh to wannan abu da muna tare da kai kar ka ji komai to ka iya leƙa yanzu ka gani ko sun tafi ranka daɗe ba za ni ba ai sun sa hanya ni na kawo su da ranka daɗe haka ne dan girma Allah ka tsakura mu wani abu ranka daɗe wannan kuɗi sun zo kenan idan mutum ya mutu ina dawowa a ba ya dawo to in kuɗi suka yi aljihu na ba sa fitowa in ba ni ne ne yanzu amfani da su ba dan girman Allah ranka dade ka bani wani abu dan girman Allah ka tsakura mu wani abu ka rogo makaddara ka yi hakuri Mu man tawakkal ala Allah fa huwa hasbu wa man tawakkali ga Allah Allah ya san masa mu baranka dade dan Muhammadu kada musulmi dole ga ma aya ni ba ga aya ta sauka kai na ba hmm? kai man da bilmar annabi suna taimaka masa alhaji garba karama su wan banga dabi kisu alhaji jibrin abokinsa na tudu uku suna taimaka min na kawo yanzu to ni suke taimakawa ranka dade kai ba suke taimakawa ranka dade yanzu shikenan sai in zauna in ta jinya ranka dade ni ba nan da abin da zan sa Tutup! Eh, utari ya taksima. Eh? Utari ya taksima. A cikin na wai. Nake utari A ba kowa. Lafiya me ya faru? Menene haka? Na ce wace yarinya ce a cikin nan? Wace yarinya? ni fa na tun yaushe na gaya muku fa na ajiye makaman yaƙi na ba ruwana da kowa ni ni ba na kula kowa amma dai kai ba ƙaramin ɗan iska bane mace ajeji ah ni fa tun da biki na ya su aka samu rana in sun mun magana ma ni ba na kula su ba ruwana da su To ai inda ita ce ba ta ji ne. ma kira ta ciki ne ne mata faɗa ba ta ji ka sai na yin al'amari yadda ya kasance yanzu duniya ta lalace shi ne na fito ne mata faɗa dan Allah ni daga wannan kaku ƙara komai kaku ga sauro saboda sauratu in ta ji wannan zance ba ta aure ni ba ya kai ne na gaya ma na'am kai da mun ba na faɗa ma cewa kar in sake ganin ka da irin wannan ba duk abu da zaka yi ka tattara kayanka ka bar garin nan in ba haka ba wallahi sai na yanke ma kai dan Allah dan annabi daga wannan magana ka ku ƙara komai kun san biki na da sauratu ya kusa dan Allah dan annabi fa abin nan kayya a'a Ka zo nan za ka ina. Ka wuce ta nan haka. To, layi na sake ganin ka sai na kare maka. To, kafo kafo mu ɗauke. Sarki sarki. Allah ja zamanin sarki. In eh, kika ce sarkin nan eh. sai in ji wani dindiris. Na dole ma kirari mai gida kan gida. Kana sha'anin ka sarki. A'a. aikin sarki. Wato mutane da suke bani mamaki. Hmm. ita sarauta ita Allah ce gaskiya ne Allah ne yake daukan kai dora ka inda ya ga dama in kuma ya ga dama sai sauke ka ko ba gaskiya ba to wannan an ce sarkin nan hmm. sai ki ran ransa ya baci ya baci to ne ne da baci rai to ni zan shiga daji sassaƙo magani kuma kwana biyu zan yi dajin wa kuma ana maganar za a yi mm, mm, kalan kuwa kana tafiya daji to baba kai kace wannan kalan kuwa ba za a je da ni ba to wani shirin kalan kuwa zan yi ai wannan da kai za a yi mm, kalan kuwar ka ji kwarai kuwa kin ji shi a ba sarki ai bai kamata ba ai inuwa ba ɗanka ba ne ladidi ita ce yarka ita ya kamata ka nuna mata gado ka yi wasan kalan kowanne da ita ita ce cancanta a yi da ita yadda ladidi take ɗata na haka shi ma wancan ɗan yayana ne ba wannan kuma kai ka haife ta ita ko ladidi ai mata ce shirin namiji ai yafi na mace eh. to mu ma sai mu fitar mu ma yar mu ta gaje ka ta zama sarki sarki ya aska ba sarkin aska ba sarki ya aska ya mana ga ya mana amin in kika dauke zaria a ina mace ta mulki Allah ba kowanne biyu da ina mu da labarin wani wani wani da kai da ke wani eh ina da wasu bari da wotutu wotutu eh tana rasa shi to take fikan nan eh

shi karanjiya jiya daren ya mashirya mugunta rami sai ka to na gajere kankani daren mu, Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta mai Allah ya gafarta mana rayuwa kenan haka rayuwa take kowa na haka ne kowa na haka ne eh mu zuba hakuri mu zuba hakuri ba dai abun sa baya biko me ba bashi ai ka san bahi bala'i ne bahi masifa ne bar ma ga mamaci hana kwanciya yake yi Allah ka sa ummun mutu mu kwanta Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka ji kan manyan mu Allah ka ji kan manyan mu ai duk inda kake da mutum duk sansa da kake yi ko Allah ya fi ka sansa ya dauke kayan sa to Allah mu karba mar addu'a eh mu karba mar addu'a amin Allah ka jikan mu ka gafarta mana in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka sa mu cika da kalmar shahada Allah ka sa in mun mutu mu kwanta Allah kar ya kama mu da laifin mu Fatiha madalla madalla ai rayuwa da kuke karanta haka nan muna zaune da iyayenmu suka rasu yarinya ya hakurin mu na mahaifinki Allah ya gafarta maki amin amin amin Watan ladidi, ina da wata shawara, kalan nan a ɗaga ta zuwa watan gobe, kin ga lokacin sarki yana da kwana arba'in daidai da rasuwa, alabashi sai mu gayyato wanzamai daga gari gari, kusurwa kusurwa su fito a yi gagarumin biki na wannan kalan Wanda ya mutu shi ba ya riga ya mutu ba kenan. ko dole wanda ya mutu yana dawowa ne ai ba dawowa zai yi ba wai a haɗa kalanku wannan kowane zaman nan ba su isa ba a iya wa'inda suka zo kawai a yi ta ta ƙare kawai mu yi mu huta ko ko dawowa da shi za ka yi ne ba zai dawo ba to shi ne shi tun da shi ya mutu Allah ya ji kanshi mu kuma Allah ya kyauta ƙarshen mu kawai a haɗa kalanku wannan ina tare da ubana to ina son sa ni ya mutu eh Allah ya sauki Allah ya haske kabarinsa Allah kai haske kabarinsa malamin mu ma ya tafi kamar ya kin fara bincike ina je ka shuru ne har yanzu da ce ko Sara ta ɗauki kwanaki mun magana ne ya ce na ba shi ɗan lokaci ɗan kankani saboda haka yanzu shi nake sauraro idan ya mun magana sai ki ga an yi abin da za a yi ina tabbatar miki da cewa yana yin maganan nan za ki ga yana sun zo gidan ku yi magana haka kullum kake cewa saka ce in kai haƙuri haƙuri har yanzu dai baka yi magana ba to an zari aikin an ce garaje aikin gaggawa ne kuma ba zai iya haifar da alheri ba kin san duk garin nan domin abin da nake so ba aiki ai ta ma san ina son ka shi sa ba na so a ja lokaci to shi yanzu dai mu yi haƙuri yi haƙuri in yi maganin nan na so sai a zuwa abin da kana so ina son ki kawai da samu kai ki damu kanki kin gane kin sa ma wai kika zo kika kika daga hankali ma ina aiki amma ka san tun jiya da gidan mu ban ganka ba dole An kawo min da mangwaro. To shi kenan zan da shi. 잘했지 잘했지 jama'a salamu alaikum a ah, mune wa dukkan wanda ya zo wannan guri barka da zuwa kasancewa ku tuna yau fa rana ce ta murna ba rana ce ta bacin rai ba rana ce da aka gayyato kowa na ga kowa kudu da arewa gabas da yamma 'ya'yan wanzamai sun zo 'ya'yan marataya to ga kuma gimbiya dan ita ta hada biyu gimbiya kuma sarauniyar wanzamai saboda haka kowane dan gado ya zo ya gwada gadonsa ya gwada hikimarsa ya gwada gadon gida alala ga rago har abada manya sukan ja kunne ka rike addininka da kyau kuma ka yi hukuwar kunkuru da al'adarka da haka mun kullum aka tashi al'adar nan so muke a raya ta ta zama tsaftatacciya kun gamsu kun gamsu yayan wanzamai yayan marataya ina so kowa ya dan taku ɗaya bas yayan marataya dole mai dan gemu ɗaya bebe to ranki dade na isar da sako saboda haka zan sa mai ganga ya dan tsaro da ganga haka nake so yayan marataya yayan eh, wanzamai kina jini a cika shi dan dakata min da kiɗa aikata da mazaje marokin gwagiro ranka ya daɗe gani ka ce hey hey za a yi wasa na wanzamai za a yi wasa na wanzamai yanzu a gaya wa 'ya'yan marataya a gaya muku 'ya'yan marataya 'ya'yan asha jini a ci gashi yaro da rataya Uba da rataya yaro da rataya ba reni bane gado ne. Wanzami ba zai ki dan bi ma ran baran kai dade na sani. Ka gaya musu. Ina sana ji ita ma sarauniya ran kai dade. Duk wanda ya san shi dan marataya ne na gaske. Wannan gaskiya ne. To za mu gwada abin da ya haife mu. To kowa ya ji. Sa kiɗa kai kuma. Na haula dai. Barin koma gefe saboda ni. Ni da cin tuwo ne sai mu matso. Eh in sha tuwo ba. Wane mutum? gani ba balle ya faɗa matsiyata ni ya tuto ma rabi shi ni ni na san maza na san maza maza su ka a rani ka gaba shanu ba ni mai takama da madoka gaba da baya da dan kwasa zama hutawa ni ne kamar ɗan rakiya sai an bincika a san uban tafiyar ne ni ne takama da gudun ado arne na so da gudu mun tara kura na so da gudu tijjani dan kala na so da gudu sani da kado koyo koyo ni horon kwararru ni horon wala guda dan dara ni horon sarki tamadi ni horon sarki tamadi salamawa ni horon sanu gani idan da koma kura ni aje sarkin dawa gudaji zaki dan zai magana tun fa yau fa ake yi gobe sai labari wani ya gani wani labari yake ji kai ku zo ƴaƴan taya, ku zo ƴaƴan gado ina son ku wannan wannan zabirar wannan jaka ku hana ta zuwa ta je ta gaisuwa ku rike ta amma kuma za ta kawo ku ta amana eh, ki yi aikin gado ke jaka ina so ki tashi saboda sarkin makera ke jaka na ce ki motsa dan sarkin to suke kai su saboda sarkin wazamai ki kai saboda sarkin wazamai kai kai kai kai kai ture kai kai kai gado gado gado sai gado ya da koma ta koma za fitar da jini daga cikin nake kafa kafa. Wa ya ce ita ƙasa ba ta da jini? A naga ga ƙasa ta yi jini nan ka daɗe. Eh ai ba mu zuwan ka daɗe. Ni abin da yasa nake kafa kafa saboda iyali na kan ka daɗe. Ka ce wannan wasa muka zuka. Dan dakata sarkin kiɗa yanzu dai an gama gudanar da wasa ranki daɗe. Tuwon gishiri miyar borin gyaɗa. biredin taya ci sai da kanan zirran ki dade yau ranar naɗi ce saboda haka sai ki fito fili jama'a sun ganki jama'a kudu da arewa gabas da yamma ga mai rauni ya zo a cire miyar horin gyada biredin da taya ci sai da kanan zirran ki dade ina mai rauni? a kai sai a a a saurara a saurara a dakata kada a yi danyen aiki da girmanka da hankalinka da wayanka a tashi gudu kama shi mana wannan naɗin da za a yi mu ba mu yarda da shi ba a cikin garin nan a tarihin ƙasar nan tun da muke ba mu taɓa ganin inda aka ce mace ta jagoranci al'umma ba ba mu taɓa gani ba kuma mu da ranmu da lafiyar mu, muna wanzamai a cikin garin nan ba za mu yarda da wannan lamari ba idan duk wani wanzami a cikin garin nan ya yadda mu ba za mu yadda ba waye kai na ce waye kai da za ka shigo fili kana dakatar da abin da ake yi hai hai ya mana bari na gaya miki ƙarya kike daga ke har baban naki buku gaji wanzanci ba taka haye ne daga ke har mahaifinki ba abin da kuka lalakanta sai tsabbu sai tsatsabe tsatsabe kai sanin kanka ne babana shine sarkin wanzaman garin nan kuma ni yar gado ne don ni kaɗai ya haifa ba shi da ɗa ko ya sai ni ɗaya ƙwaya ɗaya kaga sarauta ta wajen ba a kaina ba zan taɓa yadda da mutane ke suke so ba sai na ji daga kunnansu eh na yadda ka yi tambaya duk wanda ya ce bai yadda ba na yadda da naɗin in kuma sun ce sun yadda a naɗa ni. Ku da idanu farare ne sa. Kukun namunta cewa ta shugabance ku. Mun yadda da naɗa ni. Kukun namunta hif hif hif hif hif kun namunta. Sai ka ba su rawanin su naɗa mun ko? Gyara, gyara. Tuwon gishiri miya borin gyada. ta taya, ci sai da kanan eh. amma kun yi asara ya kamata a ce kuna gidan mazajen ku kun tabi raya sunna kun zo nan gurin gaddiya za a nada ta shugabanci ba zan yadda ba aikin banza za a yi mugun gani a wani ya gani wani labari yake wani ya gani wani labari yake ji mace da kamar maza duka duka ta hada